ƙalu inna lillahi wa inna raji'un kwaɗayi mabuɗin wahala haka zalaka ya biye son duniya ma'ana son zuciyarsa ƙarshe ya yi mutuwar wulaƙanci al'umma lallai ku tsaya ku kalli wannan bidiyo daga farko har ƙarshe sakamakon abu ne mai matuƙar amfani a kullum a kowace rana ana jan hankalin mutane kada ka biye son zuciyarka haka zalaka kada ka aikata mugun abu baka san yaushe zaka mutu ba mahaifinsu mai arziki ne ya rasu ya bar duniya bayan ya bar duniya abubuwa dai da dama sun faru wanda mun zo muku ɗauke da cikakken bidiyo amma babban ɗan nasa shine ya kewaye ya je har makabarta ma'ana inda aka binne uban zai aikata mummunan al'amari wanda a wannan lokaci ne kuma bayan ya gama aikata lamarin sai kuma mala'ikan mutuwa ya zo ya ɗauransa a nan take al'umma lallai ku tsaya domin ku ji ku ga wannan al'amari yadda ya faru dalla-dalla lamari ne wanda ya zama dole zuciyar mutum sai ta sanyi Allahu subhanahu ta'ala ya ƙara shirya mu duk abin da zaka aikata ka san da cewa kana aikata sa zaka iya mutuwa nan take in Allah ya so to wannan dai shi ya ga hakika sakamakon ya gama aikata mungun abu a nan take kuma mala'ikan mutuwa ya zare ransa wanda hakan ya yi matuƙar ɗaga hankalin mutane mutane kuma sun ji tsoro Al'umma kafin mu samu ku cikakken wannan rahoto wannan bidiyo wanda zai muku wannan jawabi daga farko har ƙarshe tun anan muna sanar da ku da idan yau ne zuwan ku na farko a cikin wannan tasha ku daure ku tsaya ku danna mana alamar subscribe. Haka zalika ku danna alamar like akan wannan bidiyo da kuke kallo kamar haka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. shin ka taba jin bala'i irin wannan temperance a kabari wato wani mutum ne a ƙasar misira allah mai girma da ɗaukaka ya ba shi arziki mai tarin yawa allah ya azirta sa da dukiya mai ɗumbin yawa sai kamu da rashin lafiya sai fahimci cewa rashin lafiyan nan nasa mutuwa zai bar duniya ya fahimci cewa rashin lafiyan nan ba na tashi bane mutuwa zai yi to yana da 'ya'ya maza guda hudu 'ya'ya mata su ma guda hudu sai kira 'ya'yan nasa sai musu wasiya ice rashin lafiyar nan nawa ina jin kamar ba na tashi ba ne amma ina muku wasiya idan na rasu don allah ku haɗa kawunanku ku haɗa kawunanku ku tausaya wa junanku kada ku yarda da abun da zai raba tsakaninku ku so juna ku tausaya wa juna yawa 'ya'yansa wannan wasiya din bayan kwanaki kaɗan da ya musu wannan wasiyan sai allah mai girma da ɗaukaka ya ɗauki ransa ya mutu wato da mutumin na ya mutu 'ya'yansa sun shiga cikin tashin hankali saboda shakuwansu da mahaifinsu da kuma ƙaunar da mahaifinsu yake nuna musu suka shiga cikin tashin hankali suka yi kuka iya kuka to amma babban cikinsu ya fi kowa kuka saboda ya fi su gabaki ɗan shaƙuwa da uban ya fi kowa kuka kai sun da aka ji tsoro ma kada ya illatu saboda yawan kukan da yake yi saboda mutuwa mahaifin nan nasu to kai dai aka zo aka shirya mahaifin aka yi masa wanka aka sa sa ne aka masa sallah aka kai sa magabarta to bayan an kai sa magabarta an binne sa bayan an binne sa sai ɗan nan nasa babba wanda ya fi kowa shiga tashin hankali saboda mutuwan wannan mahaifin nasu babban ɗan sai ce shi fa yana so zai shiga cikin kabarin nan ya zauna daga shishe mahaifinsa ya yi masa ban kwana na karshe sannan kuma ya sake tabbatar da cewa fa an fuskantar da mahaifin nan nasu alƙibla shi yana shakka kamar ba fuskantar da shi alƙibla ba wani zai iya tambaya kamar ya zai shiga cikin kabari wato a ƙasar laraba musamman ƙasar misira su kabarin su ba irin namu bane saboda suna da karancin fili sannan kuma su bai da kwari abin da suke yi shine wato gini za a yi a ƙarƙashin rami gini adi kamar ɗaki haka za gina amma a ƙarƙashin ƙasa e gini haka za yi wato normal gini da ka sani za a yi amma a ƙarƙashin ƙasa haka to idan mutum ya mutu to sai a gangara da shi wani ɗakin da aka gina a ƙarƙashin ƙasa ɗin wato sai a ajiye gawan ajiye gawan suke su fuskantar da shi alƙibla su ajiye su fuskantar da shi alƙibla to idan wani ya mutu a family kuma haka za a ɗauko shi a zo a ajiye shi kusa da na farkon to bayan watanni ko shekaru idan sun rididdige ma'ana ƙashin su ma'ana ƙashin su ya rididdige likafani abin nan sai a zo a kwashi a sa a gefe idan wani ya mutu kuma a zo a sake sasa haka suke yi wato gini ne normal za yi kamar ɗaki amma a ƙarƙashin ƙasa ni da kaina na taɓa shiga na ga wannan to idan an sa mutum to akwai wani murfin da za a yi sai a danne da wannan murfi ɗin to shi fa wannan babban ɗan almuhimmi ya ce dai zai shiga kabari ya sallami babansa sannan kuma ya tabbatar da cewa fuskantar da baban alƙibla aka ce haka ne babban ɗan shi bismillah shi kenan shiga za a raka shi a ni kaɗai nake son shiga yana son yawa babanmu sallama na ƙarshe to an sai inda yake ƙaunar baban nasa da kuma shakuwarsa da mahaifinsa aka ce a shi kenan bile kuma ga kukan da yake taika da bakanta masa da aka ce a shi kenan shiga shiga ya shiga wato kabarin mahaifinsa ana jiran sa minti ɗaya bai fito ba minti biyu bai fito ba minti uku har minti biyar minti goma har rubu sa'a a minti goma sha biyar aka ga bai fito ba nan ne fa aka ce ha aje a ga lafiya kuwa ana shiga sai aka same sa ya mutu kusa da mahaifin nasa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba anan bala'in yake ba ba anan bala'in yake ba sai aka samu ashe ya shiga cikin kabarin nan da wani takarda na bogi wato mahaifinsu yana da wasu manyan benaye ne yana da wasu gini na manyan benaye to shine sai ya rubuta takarda na bogi cewa fa mahaifinsa ya sayar masa da wa'annan benaye din to amma wannan takardar ana bukatan tamprint na wato mahaifin nasu ana bukatan tamprint na mahaifinsu to shine wai ya shigo cikin kabarin nan da tawada na tamprint ya zo ya buɗe likafanin mahaifinsa ya fito da hannun mahaifinsa na dama ya liƙa a tamprint na ya liƙa a takarda ya gama lillikawa ya gama komai ya ɗauki takarda zai fito sai kawai mala'ikan mutuwa kuma zai tsare sa ya mutu a cikin wannan kabari din inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ku ganda ku ɗari da son duniya ya kai sa da zalunci shi yasa ɗan uwa duk lokacin da za mu saba wa Allah mai girma da ɗaukaka mu sa wa kanmu cewa fa za mu iya mutuwa a wannan lokaci din duk lokacin da kai niyan saba wa Allah ka tuna fa mutuwa baya sallama kowace mutuwa zai iya zuwa maka to ka tuna lokacin da kake sabon Allah din mutuwa zai iya riskar ka domin shi ma wannan bai taba zaton cewa zai mutu a kabarin nan ba amma mutum yanzu ya riske sa al'umma muna fatan kun ji kaf abin malam ya faɗa dangane da abin wannan bawan Allah ya so aikatawa da kuma abin ya same sa tabbas hakan haka ne duk wanda ya biye masan zuciyarsa dama ta mutum ya sai tikitin wulakanta ne sannan kuma mutum bai san lokacin da zai mutu ba a ina zai mutu me yake zai mutu rashin sanin irin waɗannan abubuwan na ɗaya daga cikin manya-manyan dalilan da ya sa ake jin hankalin mutane akan mutum ka yi haƙuri ka dage ka aikata alkhairi aikata alkhairi shine babbar mahitan mutum idan ya kasance mutum ya zaɓi aikata mummunan al'amari to tamkar mutum ne da gankin kansa ya sai ma kansa tikitin shan wahalar rayuwa akwai kalar mutuwar da tana matakar tsoro mutum ya irinta wanda kai da kaga mutum ya irinta ka san akwai matsala duk yadda mahaifin nan nasu yake so su zauna lafiya ma'ana su haɗa kansu amma kuma ga shi da ya tara dukiyar yau rayuwa ta ƙare amma wani ya haɗo wasu takardu wanda yake so ya ga ya cinye wasu kadarori na mahaifin kuma ga abin da bayan ya zo ya gama lulli wannan tamfarin na mahaifin to sai kuma ga shi ya riga ma'ana hanzari ya kare ya mata a nan gun yan uwan sun matakar mamakin faruwar wannan al'amari muna kawo bidiyo irin waɗannan ne saboda a ƙara jan hankalin mutane a ƙara nuna musu girma da ikon ubangiji ba fa garanti gare ka ba ga lokacin da za ka rasu ko kuma sai ka kai shekara kaza za ka rasu yaron da ba a haifa ba ma ya rasu an haifi wani bai fara tahiya ba ya mutu wani ya fara tahiyar ya mutu wani ya girma ya mutu wani ya tsufa ya mutu wani lokaci dai abin da hakan ke nuna ma mutum zai iya mutuwa a duk irin yanayin da yake ciki abu ɗaya rage wa mutane shine a ji tsoron Allah duk abin da za a aikata a tsaya a kan gaskiya idan ya kasance maka ci gaba da biye ma duniya da son tara ta to haka za a dingi fadawa bala'i ana halaka wannan al'amari ya yi matuƙar tsorata mutane tsorata wadda wasu da dama sun dawo a cikin hayyacinsu a lokacin da muka ga wannan bidiyo ko mu ce muka ga wannan sako gaggawa muka ce lallai sai mun ƙara yaɗa sa domin al'umma su gani sakamakon al'amura da sauran abubuwan da ake aikatawa a halin da ake ciki yanzu wanda za ga mutum ya mutu ya bar duniya amma za ga wani gurin sai ga ya kwashe wasu takardu na dukiyarsa kawai ya ce ya saida mai akwai manya-manyan bala'o'i da dama a tattare da wannan al'amari bari ma dai mu ba ku wata karamar kissa ta wani bawan Allah da ya faru mutuwaye yana da ya'ya ya'yansa sun kai kwaya hudu bayan ya mutu duk ya'yan in suka kwanta bacci sai su rika mafarkin gashi can a cikin wutar nama yana ihu yana kuka yana cewa ‘ya'yana don Allah ku cece ni ku taimake ni ku hidda ni wutar nan azaba ce na rasa ya zan ku hidda ni’ duka ‘ya'yan nan guda hudu in suka tashi kowa sai ya ce ya yi mafarkin babansa na cin wuta ga kuma abin da baban ke cewa irin mafarki ɗaya suke kuma abu ɗaya ke gaya musu an yi na farko suka share kowa kuma koma ya kwanta haka kwana na biyu aka ƙara kwana na uku aka ƙara to ana fayin na hudu ne ga baki ɗaya suka dawo a cikin hankalinsu suka ce lallai wannan labari ba mafarki bane ne gari irin wanda aka saba yi wani sako ne sai suka fara tunanin taya za su binciko taya za su yadda mahaifinsu a cikin wannan fitina suka fara bincike na waɗanda suke mu'amala da mahaifin nasa zuwa can dai suka yanke hukunci su je wajen babban amininsa wanda kodayaushe suna tare suna zuwa suke gaya mai cewa kullum idan mun kwanta bacci sai mu rika mafarkin mahaifinmu a cikin wutar nama, yana ihu yana kuka yana cewa 'ya'yana ku hidda ni wannan azabar da yawa take ba zan iya juyewa ba suna gaya ma wannan abokin mahaifin ya girgiza kai iya zai zuciya ya ce sai da na gaya mahaifinku kada ya haka sai da na gaya mai kada ya haka kun ga kenan tun a nan akwai abin da ya faru wannan abokin mahaifi ya kara da cewa mutuwa aka yi aka bar mahaifinku da dukiyar marayu a hannunsa wanda ƙarshe ya kashe gabaki ɗaya magadan dukiyar shi kaɗai ya ci dukiyar kuma wannan dukiya ta marayu ce wadda aka danka mai 'yan san girma ya basu sai ya kashe kaf shi kuma ya cinye dukiyar wanda bayan ya cinye dukiya ne duk wannan dukiya da kuke ganin ya tara sannan ya same ta to shine ya fada wannan bala'i ‘ya'yan sai kuka wannan dalilin ne yasa a kullum a kowace rana tun kan lokaci ya kure ma mutum ake cewa biye ma san duniya ko kuma san zuciya babu inda zai kai mutum face ga halaka in ka biye ma san duniya duniya dole ka batta duniya kai matafi ne ko da wani lokaci zaka iya barinta baka san a lokacin da zaka batta ba za ka iya baranta a kowane lokaci kada ka kuskura garin santa ka jefa rayuwarka a cikin haɗari a cikin masifa allahu subhanahu ta'ala ya ƙara shirya mu ya kuma ƙara daidaita zukatanmu ya kasance mu samu natsuwa mu gane cewa arziki da rashinsa baki ɗaya komi na Allah ne duk yadda kake son ka kai kuɗi in Allah bai yarda ba ba za ka yi ba. haka zalika duk irin muguwa hanyar da kake son ka bi don ka kai wannan kuɗi ƙarshe garin bin hanyar ma za ka iya ka halaka an sha kama mutane a makabartu sun je yanko jikin wani wanda ya mutu sakamakon su asirin da za su yi kuɗi su ma a kashe su a nan an sha kama wasu sun je aikata wani mugun al'amarin don su yi kuɗi a kama su a kashe su a nan al'amari ne ma'ana aya ce wadda ke nuna fa in ba za ka yi kuɗin ba ba za ka yi ba duk kuma irin asirin da zaka yi in kai kai wannan kuɗi kakka ɗauka wannan asiri ya ba kuɗi kai dai zaka yi imani da haka amma dama ubangiji ya tsara kai fa zaka yi da kai hakuri za ka yi sa a tsaftatacciya hanya kamar yadda malamai ke sanar da mu Allahu subhanahu wa ta'ala ya ƙara shiryar da mu al'umma takaitawa zami da wannan rahoto a wannan lokaci ba so muke ya ci gaba da tsaro ba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 haka zalika muna sanar da ku kullum a kowace rana idan akwai abin da kuke son sanar da mu akwai bangare na comment wanda muke baku cikakkiyar dama akan za ku yi mana magana kai tsaye ta wannan bangare wanda ya kasance duk abin da kuka turo muna lura da ku muna tare da ku a kowane lokaci